أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بارك أمو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوك وتن أزمن رمضانا na wannan shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin suratu maryam jiya mun karanta aya ta hamsin da tara amma muna cikin bayani a cikin ayar lokaci ya cin mana dole muka haƙura to ina ganin akwai bayanai da ya kamata a ce mun ɗan kammala kafin mu shiga aya ta biyu jiya من كرنت fadar Allah من متى من آيات ayar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلقنا أطاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وأمن gabata Allah subhanahu wa ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawa wattaba'u shahawa fa sawfa yalqawna ghayya wannan aya kamar yadda aka yi bayani jiya ta biyo bayan ayoyin da suke mana magana akan annabawa da masu hali irin nasu an yi mana magana akan sayyidatina maryam da ɗanta annabi isa an yi mana magana akan annabi ibrahim an yi mana magana akan annabi musa da kan annabi isma'ila da annabi idris duka an ba mu kisoshinsu sai muka ji komai nasu abin ƙauna ne wannan a ce inda wuka na siddiƙan nabiya wannan inda wuka na sadiƙal wa'adi haka dai Allah ya dinga wasafa su ga cika alkawari ga yawan gaskiya ga juriya ga dagewa wajen kira zuwa hanyar Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun? sai waɗansu mutanen kawai waɗanda ba na ƙwarai ba suka biyo bayansu aba'u salata aikin farko suka tozarta sallah wattaba'u shahawat suka ɗunguma suka bi sha'awa-sha'awan duniya kyale duniya da abubuwan birgewa na duniya babu ruwansu da maganar lahira ko abin da zai sa tsira daga lahira to jiya mun yi magana me ma'anar tozarta sallah mun ga maganganun malamai kamar guda hudu waɗansu suka ce tozarta sallah shi ne barin yin sallar gaba ɗaya ba sa sallah waɗansu suka ce a'a ba wannan ba ne suna yin sallar sai dai ba a lokacin da shari'a ta ce a yi sallah ba lokacin da suka ga dama wasu ka ce a'a suna yin sallar akan lokaci sai dai ba sa zuwa masallaci ana jam'i da su ko ce a'a suna zuwa masallaci a jam'i da su kuma suna ainihin wato sun yarda da sallar amma sun batta ne a sun ba sa yi ne saboda ba su ma yadda Allah ya shar'anta sallah ba waɗancan suna ba sa yin sallar amma kasala ce ko wani son zuciya ko ragwanta amma zuciyarsu ta yadda Allah ya shar'anta sallah kashi na biyu ba su ma yadda Allah ya shar'anta sallah ba kashi na uku sun yadda Allah ya shar'anta sallah sai dai ba ta yin ta akan lokacin da shari'a ta kayyade musu na ƙarshe waɗanda suna yin ta sun yadda kuma sallah shari'a ce addini ne amma ba sa zuwa masallaci a sallar jam'i da su mun karanta waɗannan bayanai jiya inda muka ce gaba ɗayan waɗannan hudun sun tozarta sallah saboda manzon Allah da ya sallah ta ya sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ganni ina yin sallah annabi ba yin sallah a gida shi kadai jami'i yake zuwa yi tare da shi wanda duk bai yi haka ba ya tozarta sallah sannan na biyu duk mutumin da ya ce baya yin sallah kwata-kwata ba ma sai an maka bayani cewa wannan ya ce da sallah ko bai ta da sallah ba kai ma ka san ya ce da sallah tun da baya yin ta wanda kuma shi gaba ɗaya ma ya ce shi bai ma yadda da sallah ba gaba ɗaya kaga wannan wannan tsantsa kafiri ne gaba ɗaya mutumin kuma da yake yin sallar a lokacin da ya ga dama ya yi azhar lokacin da ya ga dama ya yayi isha magariba asuba da sauran salloli kowace shi zai tsara wa kansa lokacin da yake so yi ba lokacin da shari'a ta ce ai ba duka waɗannan bambancin su kawai laifin wani a cikin su fi na wani wanda ya kare ta sallar gaba daya kaga ya fi kowa laifi ba za ka hada shi da wanda yana yin sallar bai zuwa da masallaci ba shi kuma wannan kaga ba za ta hada su da wanda shi gaba daya baya yin sallar amma ya yadda gaskiya ce kawai yana daga sala ne ko ya kuruciya ko wani shirme amma dai shi ya yadda da sallar sai dai baya yin ta kace duk waɗannan sun tozarta sallah amma laifin su na wani fi na wani girma to sai magana akan fa khalafa min ba'dihim khalfun sai waɗansu khalafun wato muyagun bayi suka biyo bayan waɗannan annabawa to su waye waɗannan khalfun din waɗansu malamai suka ce yahudawa su ne suka biyo bayan waɗannan annabawa da aka gaya mana an yi magana akan maryam da annabi isa an yi magana akan annabi ibrahim an yi magana akan annabi musa an yi magana akan annabi annabi uh, binan idris an yi magana akan annabi nu an yi magana akan annabi idris da annabi isma'il waye suka biyo bayan waɗannan a mabiya kafin wani annabin ya zo don duk lokacin da aka yi wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zo ba saboda abin mazi ne fa khalafa ba a ce fasa ya khalifu min adin khalfun khalafa fi'li ne madi yana magana a kan abin da aka yi wanda ya riga ya wuce wanda tura suke ce masa fasa ya riga ya shuɗe an riga an yi to in ku an yi ne kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan ba al'ummar annabi ne aka samu wannan irin ɗabi'ar a cikinsu ba waɗanda suka gabata wanda suka gabata ko su ne yahudu da nasara shi za waɗansu malamai ka ce yahudawa wani ka ce nasara wani ka ce yahudu nasara su ne allah yake nufi a to idan muka kalli asalin wanda ayar ta tinkara kai tsaye ba shakka waɗancan ne tunda tana magana akan abin da aka yi kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama amma da'iman al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab idan muka samu wani daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hali irin na waɗancan duka ko waɗansu daga cikin wannan halayen ya zama da shi ga shi a cikin al'umma annabi yake amma bai yi da sallah ba ko ya yarda da ita baya yi ko baya zuwa ana jar'i da shi a masallaci ko kuma yana yin ta yanda ya ga dama duk waɗannan in mun samu to hukuncinsu ɗaya da wayancan yadda waɗancan suka tozarta sallah suka bi sha'awa sha'awan zuciyarsu shi ma ya yaka. kuma ka lura duk mutumin da kaga yana wulaƙanta sallah za ka same shi baya kubuta daga siffar fasikanci abubuwa na shirme inda zai je inda Allah baya son aje ko ya aikata abinda Allah baya son aikata in dai yana wulaƙanta sallah bayanta kwata-kwata ko bayanta a cikin jama'a sai ka same shi cikin wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi ce irin waɗannan mutanen sai lokaci yayi an samu suna saduwa da mata a cikin kwararo-kwararo a titi da ya ga ɗan duhu-duhu sai ainihin wato ya keɓance da mace ya kwanta da ita ainihin wakan titi wani ma a kasuwa zai shiga da ita rumfarsa ta kasuwa na mutane su ɗauka ya shiga ko yana ɗan bacci ne ashe yana tare da mace a cikin rumfa Allah ya kiyaye mu to a takaice wannan shine ƙarshen bayanin da ya kamata mu yi dangane da abin nan amma maganar wanda ya bar waye yake kafirta saboda malamai sun ce wannan in yi kan sallah sun ce tariku salati kafirun wanda ya bar sallah kafiri ne to shine waɗansu malamai suka ce ba wai barin sallar ba ko da bai bar sallah ba amma yana barin abin da ba zai yi wa a yi sallah ba sai da shi yana yin sallah amma babu alwala wanda ya yi sallah babu alwala mai mai aharar ya ƙi faɗa a kansa man salla bi ghairi wudu'in me hukuncinsa ba huwa kafirun ne ce saboda kamar ya bar sallar ne ai dan ba zai yi a yi sallah ba alwala ba ba tsarki ba alwala ba taimama ya yi ba kawai ya zo ya sallah alwalar da aka ce sai da ita sallah za ta inganta yaƙi ko kai tsaye sai mai ihar harajiya kafin tashi man salla zai zai wudu'in wa huwa kafirun amidan ba da gangan in mutum ya manta ne kaga wannan daban to wannan shine ɗan bayanin da so a ce ya gabata kafin ainihin tsallaka aya ta gaba Allah ma aya ta gaba illa man taba wannan shine rahama da ke cikin addinin musulunci Ko komai girman laifinka ko da ya kai shirka da Allah kowane irin laifi ka aikata muddin Allah ya baka ikon ka tuba to ka shi Allah ta'ala ke cewa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an gaba daya kowane iri ne kai kake ganin girman zunubin shi mumini girman wanda yawa laifin yake kalla ba girman laifin ba da haka in yi dan kankanin laifi ma sai kalle shi babba to wannan shine rahmar addinin musulunci illa man taba ba a ce sai wanda aka wa ba kasan wani sai wasu ci ainihin ko bai tuba ba su za su ɗauke masa laifin wannan sun yaudare ka duk wanda ya ce zai ɗauke maka laifi ba sai ka tuba ba to ya jefa kansa da kai cikin matsala Allah ya kiyaye illa man taba sai fa wanda ya tuba daga ɗaya daga cikin waɗannan laifuffukan ko kuma dukkaninsu idan yana aikata su wa amana kuma ya yi imani na gaskiya imanin da yake aikata shi a aikace ba imani a baki kawai ba ko ya ce imanin yana nan a a zuciyarsa amma ba a ganin tasirinsa a mu'amalarsa ko maganganunsa ko ayyukansa wa amila salihan kuma ya aikata aiki nagari aiki nagari a shari'ar musulunci shine aikin da ya cika sharuɗa guda uku aiki nagari ba zai karɓo ba zai zama aiki nagari ba a musulunci sai ya cika sharuɗa guda uku sharaɗi na farko shi mai aikin ya zama mumini ne saboda kafiri in ya salla za a karɓa idan kafiri ya yi azumi za a karɓa in ya ji aikin hajji ba duk abin da kafiri ya yi Allah ba zai karɓa ba ba kuma zai ba shi lada a lahira ba wa man yakfur bil imani faqad habida amalu duk wanda ya kafirce wa imani gaba ɗayan aikin sa ya baci saboda ka shar'i na farko mai aikin ya zama mumini ne sharadi na biyu ya zama na wannan aikin Allah ya shar'anta shi shari'a ta zo da shi kamar sallah kaman azumi kuma ko da kaman kaman kaman aikin haji kaman bin iyaye kamar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kaman yin salati gare shi kaman zikiri duka waɗannan ayyuka ne da Allah ya shar'anta mana su a cikin addinin musulunci sai sharadi na uku ko da ka yi zikiri to Allah ba zai mai da zikirinka amalan salihan ya baka lada ba sai ka yi zikiri yadda manzon Allah ya koyar a yi zikiri saboda ya zo ne ya wakilci Allah wajen koya mana yadda za a bi Allah ko da ka ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai ka yi koyi da yadda manzon Allah ya koyar a ƙaunace shi haka nan wajen yi masa salati sai ka jira ya koya maka yadda ake masa salati haka nan sallah dole ka yi yadda manzon Allah ya koyar in kana son zama amalan salihan kuma ka samu lada a kai yanzu a ce kai saboda kana son ka yi aiki da yawa don ka samu lada da yawa ɗazun nan muka yi sallar la'asar a maimakon hudun da muke kai sai ka ce haba ai hudu ta yi kaɗan bari ka yi goma ka sha wuyar banza me yasa kaga yi sallah da Allah ta'ala ya shar'anta sai dai baka yi baka yi koyi da manzon Allah ba wajen yin ta shi ba goma yayi ba la'asar raka'a nawa yayi hudu to sai ka yi hudu sannan a ce ka yi sallah in kai goma ko kai ashirin ko kai ɗari da sunan sallar la'asar ka sha wuyar banza kuma wuta za ka in baka tuwo ba kun gane saboda haka wannan sharuɗa guda uku mai aiki ya zama mumini aikin ya zama Allah ya shar'anta kuma a kwaikwayi manzon Allah wajen aikata abin da Allah ya shar'anta in kai gaban kanka kai wani aiki don neman kusanci da Allah amma ba ka da dalilin annabi ya tabbatar da wannan aiki ko ya koyar da wannan aiki a yadda kake yin sa <coughs> to kana da matsala to waɗanda suka yi wannan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan za su shiga gidan aljanna wala yuzlamuna shay'a kuma ba za a zalunce su komai ba daga irin ayyukan da suka yi na alkhairi duk abin da ka san kayi ko da wanda kai wa ya ki faɗa ko ya ƙaryata ma kayi masa kana iya mutum aikin alkhairi ce ƙarya ne baka taɓa masa komai ba amma shi Allah ya san kai ya sa mala'ikunsa su rubuta to shi Allah ba zai zalunce ka ya hana ka lada akan abin da ka riga kayi ba da karka damu in kai aikin alkhairi in duniya bata gani ba in duniya bata faɗa ba in duniya bata ji ba muddin wanda kai dan shi ya ji ya gani to ka ka tsallake faraɗi. wala yuzlamuna shay'a wato Allah ta'ala ya ce ba za a zalunce su da ainihin wato komai ba na'am jannati adadin lati wa'ada rahmanu ibadahu bil hmm. innahu kana wa'duhu <coughs> na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce can ya ce wa ulaika yadkhuluna aljanna waɗanda suka yi wannan abubuwan illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika yadkhuluna aljanna za su shiga aljannan nan kai ka ce an tambayi Allah wace aljanna za su shiga sai ce jannatu adanin ko jannati adanin aljanna matabbata aljanna ta dindindin adan wadda take ba za a tashi daga ita zuwa wani guri ba dindindin sun shiga kenan Allah ce wa adar rahmanu ibadahu wannan aljannar da arrahmanu Allah mai rahama wa adar ibadahu ya bayansa na kwarai alkawarin zai ba su bilghaibi wato a lokacin da ba su ga aljannar ba ba su ga Allah da ya musu alkawarin aljannar ba amma sun yarda da Allah kuma sun yarda da alƙawarin da Allah ta'ala yayi saboda Allah subhanahu wata'ala wato baya ainihin abin nan sai ya ce innahu thumma bayyana anna wa'adahu ma'tiyun kuma sai ya bayyana cewa innahu kana wa'aduhu ma'tiya lalle shi ubangiji Allah subhanahu wata'ala alƙawarin da ya dauka wa kansa ya kasance alƙawari ne da za su ainihin wato je masa duk abin da Allah ya alkawarin za ka samu wallahi sai ya tsawaita lokacinka har zuwa lokacin da za ka cimma wannan abin in ku a layira ake samun abin sai Allah ya baka ikon aikata abin da zai sa ka je ka cimma wannan abu saboda Allah ya riga ya alkawari kuma Allah ta'ala ya ce wa'adallah la yukhlifu Allahu wa'adahu Allah bai saba alkawari a wani gurin Allah ta'ala ce inna Allah la yakhlufu al-mi'ad Allah subhanahu ta'ala baya saba alƙawari a wani gurin Allah ta'ala ce rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad lalle kai Allah baka saba alƙawari wani guri Allah ta'ala ce innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lama fa'ula in kana wa'adu rabbina lama fa'ula duka waɗannan ayoyin suna nuna mana lalle in Allah ya ɗauki alkawari to Allah bai sabawa wani gurin Allah ta'ala ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul dara shiba as-sama'u munfadirun bi kana wa'duhu alkawarin Allah tabbas ne abin aiwatarwa ne matsalar ita ce shi Allah ya shar'anta wa kansa alkawari ba zai cika maka alkawarin da ya maka ba sai ka cika masa alkawarin da kai masa aufu bi ahdi ufi bi in kuna son in cika muku alkawarin da na yi muku sharadi ku cika mun alkawarin da kuka yi mun kayan Allah ya alkawarin zai bawa wanda ya aiki iri kaza iri kaza iri kaza zai bashi aljanna zai yarda da shi zai yafe masa kulakulansa kenan sharaɗin yarda da kai sharaɗin baka aljanna sharaɗin yafe maka kulakulanka ka yi abin Allah yake bada aljanna ka yi abin da yake yafe kulakulai da sauransu to sai Allah ya cika maka alkawarin da yi kar ka ɗauka wato kaman alkawari ne irin wanda waɗansu daga cikin 'yan siyasa suke yi ku yi kaza za mu yi muku kaza ku yi kaza za mu yi muku kaza ku zaɓe mu za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza e bayan an zaɓe su kuma waɗansu a samu ba ta cika alkawari din Allah ba ruwansa irin wannan alkawarin an gane ko innahu kana wa'aduhu matiya lallai shi Allah subhanahu wataala alƙawarinsa ainihin wato abin cikawa ne Allah yana cewa a zalika khairul am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaqun kana lahum jazaa'an wa masira alƙawarin aljanna wanda Allah yayi wa muminai Allah ka samu a cikin su to kun ga wannan Allah Allah ne ya alƙawari innahu kana wa'aduhu matiya wato lallai shi alƙawarin Allah abin zakkewa ne ma'ana shi Allah ta'ala annahum la budda an ya'tuna ma wu'idu bihi dole ne sai sun jega abin da aka yi musu alkawari ba shi alkawarin ne zai taho ba su ne za su jasar da alkawarin da Allah subhanahu ta'ala ya yi musu ta hanyar cika sharaɗin wato amfana da wannan alkawari da Allah ta'ala yi sai Allah ya ce لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة تو jin daɗin aljanna la ya fiha duk wata yasasshiyar magana duk wani ƙara mai ta da hankali duk wata ashar da batsa kunnan 'yan aljanna ba zai ji ba duk wata magana mara amfani yanzu misali kun ga waɗansu yara marasa ɗa suna nan kullum sai su ainihin su yi knockout su dinga bubbugawa a unguwannin mutane suna ta da hankalin mutane in an yi musu fada ko an kai karansu wajen iyayensu watakila ko sun fi iyayen ne ko kuma iyayen wato irin marasa kulawan nan ne irin waɗannan abubuwa da kunnen ɗan adam baya son ya ji ko ka ji wani ya taho da sunan yana tallan magani kana karatun alkur'ani ko ana sallah ko kuna maganganu ko kana waya ya zo da ƙatuwar lasbika ya kwa buɗe ta ƙarshe wai tallan magani yake da kayi masa magana ce neman abinci yake wani ma sai ka ga da an yi sallar asuba mutane suna son su karanta alkur'ani su yi azkar su ainihin wato yi istighfari su yi salatin annabi su yi abubuwan da zai masa amfani sai su ga unguwannin mutane da katuwar lasbika yana ta taratsi ka ji baka jin kunnanka duk waɗannan abubuwa ne marasa kyau ashe ka zauna gurin da ba za a iya rika daga maka hankali da murya mara daɗi ba ba za ka rika jin batsa ba ba za ka rika jin ashar ba ba za ka jin kajin yasasshiyar magana ba ashe wata babban ni'ima ce da haka Allah ta'ala ya ce la fi fiha lagwan illa salama wato wannan shi ne ake kira al-istisna'ul munqati' al-istisna'u al-munqati wato shi al-istisna'u al-munqati shi abinda wato ake bukata yana da sharuɗa duk lokacin da ya zamana istisna'i ya bayyana a cikin magana kun ga anan la yasma'una fiha lagawan illa salama ko a wata ayar Allah ta'ala ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama a wani gurin Allah ta'ala ya ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbih al'ala wani gurin Allah ta'ala ya ce la ya fiha al-mauta illa al-mauta tal'ula wani gurin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarabin minkum duk waɗannan istisna'i ne istisna'i kuma wato sharɗa guda biyu dangane da 'yan uwana ɗaliban ilimi za ka lura da su domin ka gane wannan wani irin istisna'i ne munqati ne ko muttasili ne za mu bayanin menene istisna'i muttasili menene istisna'i munqati wato ya zamana al-mustasna abinda aka togace din in ya zama min jinsil mustasna minhu kamar a ce ja'a tullabu illa zaidan duk ɗalibai sun zo in ban da zaidu ɗalibai mutane ne ko ba mutane ba zaidu mutum ne ko ba mutum ba to kaga nan da abin da aka togace da wanda aka togace bai zo ba jinsin su daya to wannan istisna'i ne muttasili saboda ainihin jinsin guda ɗaya ne ja alqawmu illa amr amr yana cikin mutane ko baya ciki mutane mutane ne ko ba mutane ba saboda haka almustasna wal mustasna minhu min jinsin wahid idan ya zamana ba jinsin su ɗaya ba tsakanin abin da aka togace da wanda aka togato daga cikinsa kamar a ce ja alƙawmu illa himaran himar mutum ne mutane sun zo sai jaki ne bai zo ba to wannan istisna'i ne mun munqadi ai ja alqawmu lakin al-himara ma jaa an gane ko to wannan na farko kenan ya zamana abinda aka togace baya jinsi ɗaya daga abin da aka togato daga cikinsa na biyu kamar yanzu wancan da ranta. Allah ta'ala ce la yasma'una fiha laghwan illa ne to salam kalmar salam laghwan ne kalmar lagwu salam ce kaga lagwu maganar gofi salam aminci kaga ba jinsi ɗaya bane ko saboda haka nan wannan shine istisna'i munqati saboda ainihin wanda aka togace da abin da aka togato daga ciki ba sun su ɗaya ba ba kamar yadda aka ce ja alqawmu illa amrun ko illa zaidun kun bayanta? to saboda haka wannan istisna'i ne la yasma'una fiha lagwan ba za su rika jin yasasshiyar magana ba lakin salaman sai dai za ta rika jin aminci Allah ta'ala ya faɗa Allah ya faɗa cikin Qur'ani tahiyyatuhum fiha salam kuma Allah ta'ala ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum shira Allah ma yake kiransa darus salam darus salam saboda me saboda ainihin gida ne na aminci kuma gaisuwar 'yan aljanna tsakaninsu salam assalamu alaikum wa alaikum assalam kaga ko dan wannan ma zai kwadanta mana mu rika yiwa mu rika yin musaba da sallama dan karka je lahira baka iya sallama ba in an magana kace hawa hawayu eh kaga malaika kace how it is how day kaga shirme ya shigo shi za nake cewa hatta mata ina son su fara training daga nan duniya mata su fara training daga nan duniya wato na iya zama da fiye da mace ɗaya ƙarƙashin miji ɗaya shi ma mai matar ɗaya ya fara training daga nan duniya saboda alayara ba mai mace ɗaya kuma duk matar da ta ce ita ba ta son kishiya to sai dai ta ce ba ta san aljanna saboda dole sai kin zauna da kishiya aljanna to ayan kika zauna da kishiya a nan kin ga kin yi training ko da kin dan saba da zama da kishiya abin ba zai zo miki kodan ba ya fara training mata su ma maza masu bata daidai Allah ya kiyaye mu da su su ainihin wato duka abin nan ƙarar mako ɗaya ce In ya gyauda kun gane ko la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum wato mu karasa magana akan istisna'i sannan akwai abin da zai zo istisna'i ne amma kuma jinsin ba ɗaya ba jinsin ɗaya ne an gane ko ya zamana amma kuma ah, nafiye ne da isbati kamar misali a ce ah, la ya zuƙo na fi mauta illal mauta tal'ula la ya zuƙo na fi mauta illal mauta tal'ula almautu na farko da almautu ta biyu jinsi ɗaya ne ko ba jinsi ɗaya ba ne to amma kuma ga istisna'in munƙadi ne saboda me saboda duk inda ka ga an samu nafayi da isbati a cikin istisna'i to istisna'in ya zama munqati kun ga anan an kore da aka ce la ya yaduquna fi al-maut an kore ko ba kore ba da aka ce illa al maut al-ula an tabbatar ko ba tabbatar ba to ya zama istisna'i munqati saboda ainihin wannan korewar da aka yi da kuma abin nan da Allah ta'ala ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili sai ce illa an takuna tijarata ai illa an yakuna al-akl akal tijara ko an tariki tijara kun ga cin dukiya ne mutum ya kwace maka kuɗi ya cinye ya ci dukiyarka mutum ya sayar maka kaya ya samu riba daga cikinka ya ci dukiya daga wajenka amma wannan haram wannan halal da aka aka inga aka tabbatar da na halal aka kore na haram to wannan korewa da tabbatarwar ya samar da istisna'i ainihin wato kare <coughs> saboda wannan bambancin da ainihin wato aka ji da kankani sai Allah ta'ala ce wallahu rizquhum fiha kuma duk yan aljanna Allah ka ba mu aljanna suna da arzikin su a cikin gidan aljanna yanzu da Allah ya ce maka arzikinka yana nan a cikin gidanka ba sai ka je kasuwa ba ba sai ka je noma ba ba sai ka je kayan aiki a ofis ba duk abin da kake faɗa kake nema na arziki ka zama hamshakin mai arziki na gani na faɗa yana nan a cikin gidanka ba sai ka fita ko ina ba daidai yake da a ce za ka iya arziki amma sai ka yi gwagwarmaya sai ka fito ka tafi dako daga dako ka zama ainihin mai tsaron kanti daga tsaron kanti ka zama mai kanti ɗan teburi har ka zama mai sufa make da sauransu ka gaba ɗaya ba ne to Allah ta'ala ce wallahum rizquhum fiha bukuratan wa ashiyan safa da yamma aljanna babu rana aljanna babu dare dare da rana da su ake samun bukura a samu ashe amma lokacin da lokuta duka akwai su ba tare da an danganta alaƙa tsakanin hudawar rana ko faɗuwar rana ba akwai lokacin da 'yan aljanna za su karya karya kumallo ko su ci abincin rana ko su ci abincin dare ya danganta ga lokacin da kake son kai wannan abu. Allah sai mai da maka wannan lokacin daidai da yadda kake son sa ko ibada da aka ce ba yi kun ga zikiri saboda muhimmancin sa hatta a gidan aljanna Allah baya son a daina zikiri to amma dan kake sha wuya sai Allah ya bar lumfashin ka ya rika yin zikirin da Allah ya kana lumfashi in dai lafiya ka kalau kana shan wuyan lumfashi to lumfashin ne zai rika zikiri kai ka ta harkar ka kana bacci ma in mutum na bacci yana lumfashi ko ba yi kana bacci kana zikiri saboda shi Allah baya son a daina ambatansa kun gane wannan biya ya bukur sanin ashiya sai Allah ya ce min تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله ce تلك jannatu wato wannan ita ce aljanna allati nurisu min ibadina man kana taqiya wanda za mu gadarwa da bayan mu muminai amma kuma waɗanda suka kasance masu jin tsoron Allah su ne Allah subhanahu wata'ala zai gadarwa da ainihin wato aljanna me yasa aka ce aljanna gado ce saboda baka da abin da zaka iya mallakar aljanna yawan azuminka yawan sallarka yawan biyayyarka ga manzon Allah da kuma ƙaunarka da gare shi yawan ibada kowace iri ce bai isa ya sama maka aljanna ba girman ni'imar aljanna ta fi ƙarfin aikinka ya saman maka da ita kamar yadda ɗaya taso bai taɓa yin aikin komai ba ƙila ma bai ga babansa ba da ya muce bar dukiya idan mutum ya mutu ya bar matarsa da ciki dole a jira wannan cikin a haife shi kafin a raba gado in an ce a ware na namiji ana iya samun mace in an ce a na mace ana iya samun eh, namiji in an wale na namiji ana iya samun tagwaye ko maza ko mata kwanan nan ma kun ga ana ta yaɗa wata baiwar Allah ta yi aure shekara ta goma ba ta haihu ba shekara goma tana cikin damuwa ƙawayenta wanda suka yi aure a bayan bayan bayanta sun samu yayaye har yayan sun girma amma ita Allah bai ba ta haihuwa ba sai Allah ubangiji bayan shekara goma sai ya bata ciki ta haihu haihuwa daya da ta da ta tashi Allah ya sake bata ciki za ta haihu sai ta haihu ƴaƴa gunduma gunduma guda hudu guda hudu a haihuwa biyu ƴaƴanta biyar kaga kila wayancan da suka suka sami ƴaƴa kila ta kama waɗansu ko ma ta wuce su ka kyale Allah lokacin da ya ga dama yake abinsa da haka mata kada rashin haihuwa ya sa ku shiga wani hanya wadda Allah ta'ala ya haramta muku ko tsafe-tsafe ko bin bokaye ko karece-karecen yan tsubbu ta cinye man kuɗi ko ba ta iya ba da yaya sai ga mace ta je wajen ɗan tsubbu tana sanya ya mata tsubbu ta samu yaya shi kuma kila bai taɓa haihuwa ba da shayi la tsaye. wanda shi ma in yana inda abin ya samu mana shi an gane ko to Allah ta'ala ce tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya waccan aljanna da Allah ya ba mu labari cewa la yasmauna fiha lagwan illa salama la yasmauna fiha lagwan wala ta'fima illa qilan salaman salama wannan aljannar ita ce aljannar da Allah ya gadarwa ko kuma Allah zai gadarwa da ainihin masu jin tsoronsa daga cikin bayansa an ce masa gado saboda gado duk wanda zai gaji babansa ai ba wata wahala ce ya yi ba har ta sa ya cancanci abin da aka bashi shi ne ya ce ne zai iya mutuwa ya bar ciki sai an jira wannan cikin ya an haife shi kuma a kwaso daga cikin dukiyar a bashi daidai da yadda aka bawa wansa dan shekara ɗari inda a ce yana da wa dan shekara ɗari namiji shi kuma yau aka haifo shi daidai wa daidai za a bashi in an ba wannan miliyan ɗaya shi ma da aka haifo shi yau miliyan ɗaya za a bashi to me ya aka bashi wannan miliyan ɗaya ta yau ka wannan ai ya daɗe yana babansa hidima babansa yana ta aikensa yana ta gaida babansa yana hidima wannan kuma yau ya zo har ka gano ba ruwanta to Allah yana son ya nuna mana aljanna ba aikin mu ne zai bamu ba kamar yadda wanda zai gado ba aikin sa ne ba shi abin da ya gada ba an gane ko in eh, nuwarsa min ibadina man kana taqiya amma fa bayan duk wanda kaga ya samu aljanna wallahi yana jin tsoron yana tsoron Allah shi tsoron Allah yan uwa yana da amfani a nan duniya yana da amfani a lahira daga cikin tsoron daga cikin amfanin tsoron Allah a nan duniya Allah ya ce in kuma zalatun tasu'u wa in tasbukum sayyi'atin yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydu shay'a kun ga nan tsoron Allah Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah ya yi hakuri to duk makircin kafirai na duniya da kulle-kullensu da ainihin iya kulla zaren sharrinsu Allah ya ce ba zai cutar da ku da komai ba ba su isa su yi abin da zai cutar da ku ba duk da kaga ana kullo mana sharrin nan yana samun mu raunin tsoron Allah ne wani irin sharri ne ba a kullowa sahabbai ba ya cutar da imaninsu ya cutar da 'yan uwantakarsu ya cutar da su da Allah subhanahu ta'ala bai cutar da su ba saboda haka wannan yana daga cikin amfanin tsoron Allah a nan duniya daga cikin amfanin tsoron Allah a duniya Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga kowane irin kunci yake ciki kuma ya arzuta ya ta inda ma baya tsammani Allah ne sai alkawari wanda ya kaza zan masa kaza kai ka san Allah bai saba alkawarin ba in kaga ba a yi maka wannan abun ba baka yi abin da aka ce kai za dan a yi maka wannan abun ba ne saboda ka wannan yana daga cikin amfanin tsoron Allah Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da a ce mazauna alƙaryu za su tsoron Allah su yi imani ingantacce da mun bulbulo musu albarkatu sama da ƙasa ta sama albarka ta ƙasa albarka yanzu kun akwai dukiya akwai ɗayaye ko babu abin da ake kuka albarkar da cewa ake fan ɗari siraɗin yaro kafin a nuna maka wanda ya mallaki fan ɗari nawa ne fan ɗari eh, naira ɗari biyu to yanzu akwai wanda ba za ka bayi ɗari biyu ma ya ko ba ka bane dan kawaye gari yanzu kana da naira ɗari biyu ƙarshen ta ba za ta iya maka hidimar safa ba ma amma da wanda yake da fan ɗari amfanin da fan ɗari za ta yi masa ta yi wa 'yan uwansa ta yi wa 'ya'yansa saboda a lokacin akwai albarka an fi kallon yawan albarka a cikin dukiya fiye da ganin tarin dukiyar amma yanzu ka duba ka yadda ake ta magana wani ya kwashi biliyan kaza wani an kwato biliyan kaza daga wajensa wani an kwato biliyan kaza ga biliyan da mutum yana da in yana da naira dubu biyu sai ga duk kowa yana sa masa albarka kowa yana jin daɗin kasancewarsa a garinsu ɗaya unguwarsu ɗaya domin a cikin wannan dubu yana amfana bayan Allah ya sai ka samu mutum yana da biliyan amma la'antarsa ake ko ba ruwan kowa da shi sai ya wuce ba wanda ya ci a da lafiya haka ne ko ba haka ba sai ka ga mutum da yana da 'ya'ya ƙwaya biyu ko uku amma amfanin wannan 'ya'yan da farin cikin da yake Allah ya bashi wannan 'ya'yan ba zai misaltu ba wani sai ga Allah ya bashi 'ya'ya ashirin amma inda inda zai iya roƙon Allah ya ce Allah a rage a bani kwarara guda biyu irin waɗannan a kwashe sauran wala wani zai iya wannan abin. saboda me idan zuri'a ta zama babu albarka ba taimakon iyaye ba jin kan iyaye ba da'a ga iyaye to menene amfanin baɗi ba rai saboda haka yan uwa mu nemi albarkar abubuwa Allah ta'ala ya nuna mana idan kana idan Allah ya maka arziki da jin tsoron Allah to ka samu hanyar da Allah zai kaunace ka idan ku Allah ya ce ina kaunar ka ya fuka ce kai kana kaunar Allah ai kai dole ka so Allah ya baka rai ya samar da kai ya baka kunne ya baka ido ya baka baki ni'imar da ya maka ba za ta ba to wanda ya maka ni'ima kinsa ya kamata kai ko sansa kai dole ka so Allah amma kai mai kai wa Allah wanda ka cancance so ka to sai ce ga abin da zaka in kaunace ka ka ji tsoro na ni kuma zan kaunace ka Allah subhanahu wataala ya ce illal ladina aatu minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimu ilayhim ahadahum ila muddatihim sai ce me inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana Allah yana kaunar masu tsoron Allah nan kuma Allah subhanahu wataala ya ce bala man aufa bi ahdi wattaqa fa inna allaha cewa da wani abu da zaka yi Allah ya ji yana kaunar ka Allah ya kaunace ka da kake nema saboda wannan sannan tsoron Allah sanadiyar Allah subhanahu wataala ya saukan maka rahama a duniya da lahira ne واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال أذابي أصيب بمن Asha. wa rahmati wa ta'al kulli shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna Allah ce nayi alƙawarin zan rubuta rahamata ta duniya da ta lahira akan waɗanda suka kasance ainihin wato masu jin tsoron Allah Allah ta'ala ce wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamuna kana san Allah ya maka rahama ka ji tsoron Allah idan kana san Allah subhanahu wataala ya kasance yana tare da kai a koyaushe ka ji tsoron Allah inna Allah ma allazina taqaw wal ladina hum muhsinuna sannan Allah subhanahu wataala yace ah, eh, wa'lamu anna Allah ma'al muttaqina sannan tsoron Allah subhanahu wataala kaman garkuwa ce kana neman tsari daga bala'ai da sharance-sharancen duniya da sharance-sharancen wanda suka kware ka akwai wanda suke ganin wallahi wane ai in muka ga dama muka kullo masa wani sharrin ai ba inda zai sa kansa ai mun san yadda za a yi kulla kulla ai mun san yadda za a za a bata masa suna to in kana son ka tsira daga irin wannan da ce ka ji tsoron Allah ya bani adama in ma ya ce innakum rusulun minkum yaqusuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun wa la hum yahzanuna duk wanda ya ji tsoro ya gyara halinsa tsakaninsa da Allah bai da ainihin bakin ciki kuma abin tsoro ba zai same shi ba Allah ubangiji ka ainihin kare mu sannan in kana so ka ji Allah yana jefa maka wani irin haske kullum kana ƙara jin ƙarin imani kana jin ƙarin fahimtar addini kana jin ƙarin ƙaunar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi ka siffantu da siffar tsoron Allah an gane ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ya sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul azim shi Allah ne zai jefa maka wani haske a zuciya da an yi abu ka fahimta da an yi karatu ka fahimta dangana ka haddace alkur'ani ka haddace hadisai ka fahimci alkur'ani da hadisai kyakkyawar fahimta da za ta maka amfani a duniya da lahira to ka ji tsoron Allah ba wani abu ne tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah kai ko shaidan da yake halakar da mutane wallahi idan ka ji tsoron Allah da ya yaya wajenka sai Allah ya faɗakar da kai innal ladhina taqaw idza massahum ta'ibun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna da shaidan ya zo ya dan fara ya fita ka zai jefa ka cikin halaka sai Allah ya jawo maka tunani na tsoron Allah sai ainihin wato karbi da wannan shari ainihin wato na shaidan kamar da muka faɗa don haka yan uwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man wa yarzuqu min nasu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra ka sanar da yawa a cikin alqur'ani Allah ka arzuta mana tsoronka wanda zai mana amfani duniya da lahira Allah ubangiji dukkanin alkawarin da kai zaka taimaki mai jin tsoronka Allah ka cusa mana tsoronka kuma Allah ubangiji ka mana ka ainihin wato tabbatar da wannan alkawari da kai akan yan wani da mu takaita abinda muka faɗi daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai tambaya na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Ba da tambaya yana cewa na ji madalar yin sadaka a cikin watan Ramadana. Ni kuma sai nake ganin kamar wasu makwabta na suna takura kafin wata na kuma ba su sadakar kafin wani wata saboda su samu damar gudanar da ibada bayan su cikin mutuwa. <coughs> Shin ba zan samu lalaciyarwa na wannan watan ko kuwa? to ba zan iya canja shari'a da ubangiji yayi ba allah ta'ala ya riga ya yi bayani ko manzonsa ya yi bayani irin gara batar aikin alkhairi a cikin watan azumin ramadan su kaga ban iya cewa wannan aikin da kai kafin azumin ramadana za a baka lada daidai da ta wanda ya wannan aikin azumin ramadana amma idan ka ba su abin da suke amfana da shi cikin azumin ramadana misali abincin da suke ci da shinkafa kai ka ba su da shinkafa ka suke buɗe baki da geron ka suke buɗe baki ko da baka ba su ba cikin azumi amma dai suna amfani da shi cikin azumin ina sa ran Allah ya maka tukuici da abin da yake wa wanda aina suka yi alkhairi a cikin azumin watan ramadana wallahu alam to yan wani za mu takaita kafin mu tashi gaba ɗaya ina so in ƙara tuna mana maganar bayan Allah nan marayu in akwai wani lokaci da sadaka ta kowane lokaci wato lada to ina ganin babu kamar wannan lokacin yanwa kuma kuna ganin kamar muna matsa muku ta cewa ku kawo sadaka ku kawo sadaka wannan abin ni na tabbata yana muku amfani a nan duniya kuma zai muku amfani a lahira wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairun wa azama ajra sannan Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da ka ciyar a sa sai Allah ya mayar maka daidai da abin da ka ciyar kuma ga ladan abin da kai din kuma yana jiran ka a lahira duk lokacin da aka zo ana san ayi aikin alkhairi irin wannan kar ka kalle girman ka. yi kokari ka saka kaɗan kai ma dan ka amfana kar ka zama kullum kai ka fi a baka kai ma ka rika bayarwa da haka ina kira a gare mu bayan allah nan marayu mu taimaka domin kun ga mun yi ta ƙoƙarin mu tsara yadda za a rika yin wannan abu tun kafin azumin ramadana to Allah ya saka wasu yan kwamiti da alkhairi amma dai yana ganin ɗawainiyar abubuwa na rayuwarsu bai ba da iko wato ainihin an tsaye da kwamitin dindindin ta yadda za a samu wato wannan abin ya zama ya amfani sai ya zama da ta shekara ba ma iya komai sai azumi ramadana ya zo ina masu mance taimakon wani ma ga na kan zama sai surudin ba baya ba <laughs> eh, Allah biyar mai goma mai ashirin kowa ya saka idan ka faranta wa malayan nan haka kawai za ka ga Allah ya faranta maka kuma duk al'ummar da ake irin wannan aikin a cikinta Allah baya kuntata mata eh Allah yana son a taimaki wanda yake dan ya ce shine khasamu adhaifaini shine zai tarewa rauna na guda biyu rigima da maraya da mace in kace zaka rinka zaluntar mace dan ka fi karfinta to kai kuma Allah ne zai rigima da kai ina kai ina iya rigima da Allah zuba da malaya ma in ka ce na ka taimake shi Allah ne zai taimake ka don Allah yan uwa mu taimaka musu dan fatan mu ma Allah ya taimaka mana kuma Allah subhanahu ta'ala ya ainihin karba mana ayyukan mu sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi sallam mai yan uwa kar mu tashi sai mun wa kasar mu gaba ɗaya addu'a wannan kasa ta mu tana cikin rudu iri daban-daban ba a fita daga wani rudun ba gaba ɗayan fita kuma ga waɗansu rudaye da da yawa suna kunno mana kai wanda haɗarinsu bai kasa na waɗancan rudu da muka yi ta fama da su ba to duka da abin da yake faruwa a daɗin wanda mu mun sani sai da Allah ya gwada mana ba dabaran mu bace ba wayan mu bane ba iyawar mu bace da dan muka yarda cewa shi kadai ya iya muka mika al'amarin mu gare shi babu shakka mun san cewa wannan matsala ba ta kare gaba ɗaya ba amma dai zuwa yanzu muna iya cewa Allah ya kawo sauƙi mai yawa akan yadda abubuwan nan suke a da to Allah ka karo mana wannan sauki abinda ma bai kushe din ba na wannan bala'i Allah ka kawar mana da shi kuma Allah kar ka sa mu aikata abinda zai dawo da wannan bala'i ainihin wato ya sake dawowa wanda kuma ake ciki na wannan bizantunu na masu ainihin lalata tattalin arzikin ƙasa domin su hana ainihin gudanar abubuwa to su din ma ba su karfin Allah ba da su da masu sa su duka ba su karfin Allah ba eh, watakila sun dogara da masu ɗaure musu gindi masu ba su makamai masu ba su tirenin masu ba su kuɗi masu ziga su duka Allah yana kallon su muna kiran shugabanni ku ƙara jin tsoron Allah ku ƙara kyautata alaƙa ku da Allah Allah zai muku maganin irin waɗannan damuwoyi mu ma Allah ya arzuta mu da tsoron Allah wanda zai ba da damar in mun yi addu'a Allah ya karɓa. muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya share mana hawayenmu ya maganta mana dukkanin damuwarmu da kuma jikan iyayenmu da malamanmu da surukanmu da dukkanin yan uwan musulmai da suka ainihin rigayen Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta irin su mai unguwa su siyaru Allah ya gafarta irin su malam Muhammad Sani Musa irin su Sharu da sauran bayan Allah irin su malam Mahmud Ilyas da dokoki da dai bayan Allah da muka rasa a cikin wannan tafiya ko a abokan zama da muke zama tare da su Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sa mu cika da imani wannan ibada ta azumi da Allah ya ba mu damar yi Allah ya karba mana Allah ya tsarkake mana zuciyarmu mu yi domin Allah Allah kada ya gajiyar da mu ina ƙara kira don Allah duk wanda yake da wani da zai iya jawo hankalinsa ya ba da wannan taimako na marayu to muna roƙonsa ya ainihin fadakar kuma duk wanda ya lura wani yana ha'inci a cikin wannan taimako da ake samuwa na marayu to idan ka ga an yi ha'incin baka faɗakar ba to kai ma ta zama ha'ini kuma kun ya incin tare Allah zai muku caji iri daya duk wanda ya ga wani abu da ake wani ya karɓo ya ki kawowa ko ya rage to yayi bayani domin mu za mu zo nan abin da ya zo gabanmu shi za mu faɗa akwai yan uwa da suke mana ƙorafi cewa su ga abin da suka bayar amma sun ji an sanar da kaza to kaga mu abin da ya zo gaba mu shi za mu sanar duk wanda ya kawo mana abu ya ce gashi an bada kaza wane ya baya sai mu ce wane ya bada kaza shi yasa muke faɗa a rediyo shi yasa muke faɗa a rediyo dan in ma wanda ya bayar din bai zo nan ba to ya zai zai da abin da muka faɗa a rediyo saboda ka mu iya abin da ya zo gaban mu shi muke shi muke sanarwa daga duk wanda muna ma roƙon masu ba da taimako din musamman masu aiko da abubuwa masu nauyi don Allah duk wanda ya bayar ya yi waya ya gaya mana cewa abin da ya bayar din nan kaza ne kuma ko da bai yi ba mu za mu rika yin waya muna cewa an kawo mana kaza daga wajenka domin idan akwai wani sabani to sai mu bincike yadda abin ya zo ko ai an samu ta matsala don haka dole ne wannan harka ba mu yi ta don mu amfana da komai ba mun yi ta ne dan mu samu lada a wajen Allah kuma alhamdulillah burin mu ya cika domin yanzu gashi ko ina da ko ina wannan abu a kasar nan gaba daya abu ya ainihin wato abin nan to bai kamata mu kunna fitila ba kuma ainihin a samu kuma cewa wasu abubuwa marasa daɗi irin wannan suna bayyana dole abin ya dame mu kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba mu ikon ci gaba da taimakawa